mataimakin shugaban ƙasar Najeriya na Namadu Muhammad Samba ya ce ci gaban kowace al'umma a duniyan nan ya dogara ne ka cokam a kan zaman lafiya da fahimtar junan da ke tsakankanin al'ummar. Mataimakin shugaban ƙasan da ke jawabi a wurin taron cika shekara guda da rasuwar tsohon gwamnan jihar Kaduna marigayi Patrick Ibrahim Yakowa ya ci gaba da cewa. It is only an atmosphere of peace and love that meaningful development. Namadi ya ce za a iya samun ci gaba ne kawai idan akwai zaman lafiya da fahimtar juna. Shi kuwa gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalan Yaro cewa yi marigayi Patrick Ibrahim ya kowane kowa ne. ya ce a wurin marigayi ya kowa kowane ɗan jihar Kaduna daidai yake da sauran ba tare da la'akari da bambancin addini ko kabila ba kuma yadda yake runguma kowa da kowa ne ma yasa ake kiran shi ya kowane kowa to ko me uwar gidan marigayin mrs amina patrick ibrahim kowa za ta ce shekara guda bayan rasuwar mai gidan nata sai dai in ce ma allah maɗaukaki na gode mashi da ya ganni da iyalina cikin wannan lokaci mai wuya da muka samu kanmu wannan shekara ɗaya da babanmu ya bar mu a wannan duniya to ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah domin ba da kuskure bane ya ɗauke shi ko da yana nan da rai shi Allah ke duba mu babu wani abu tun da muka yi aure shekara talatin 34 abin da zan tuna a kai shine mun yi zaman lafiya kuma mun ɗauki alkawali mun cika alkawali da juna har mutum shi. Mr. Aboki Galadima tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna ne lokacin gwamnatin marigayi Patrick Ibrahim Yakowa kuma ya ce akwai darussan da za a koya a rayuwar marigayin. Ne babban darasi shine yadda shi marigayi ya tsaya ya tabbatar cewa irin rashin jetuwa din na tsakanin adinai da kabilu da kuma arewa da kudanci ya rushe su ya kawo cin gaba ya kawo ana respectin juna shi kuwa tsohon sakataren gwamnatin jihar kaduna a gwamnatin marigayi patrick ibrahim yakowan alhaji lawal sama'ila ya kawo da kaman tashi ya da marigayi nelson mandela in ka lura shi sai ana iya cewa a take-take na yako da yadda ya fito bisa yanayin da ya samu kashi da irin ƙasa da yake ciki ana iya cewa halayen su kusan irin na mandela idan dai ba a manta ba tsohon gwamnan jihar kaduna mr patrick ibrahim yakowa ya riga mu gidan gaskiya ne sanadiyar wani hadarin jirgin sama a ranar 15 ga watan Disamba shekarar 2012 wanda a ranar Lahadin nan kenan yake cika shekara guda da riga mu gidan gaskiya.